Dalilan da suka haddasa kiran taron manema labarun da 'yan majalisun dokoki na bangaren masu rinjaye suka yi shi ne na shaidawa al'umma kudirin da suke da shi na tura wata takarda a gaban kotun koli ta tsarin mulki domin neman shawarinta kan abin da suka kira tarnaki da hana ruwa gudu wajen tafiyar da ayyukan majalisar dokoki da suka ce shugaban majalisar dokokin malam hamma ahmad yana yi. Daman dai kafin shigar da wannan bukata 'yan majalisun dokokin na masu rinjaye na zargin shugaban majalisar dokokin Nijar ne da zama wani kadangaren bakin tulu maganganu kan al'amuran da suka shafi jagorancin tafiyar da majalisar wanda masu rinjayen suka ce tabi'un nasa sun samo asali ne tun lokacin da ya rikida ya koma dan adawa honorable zakari umaru dan majalisar dokokin jam'iyyar pnds tarayya ne mai mulki mu a ganin mu bai dace ba hamma amudu ya ci gaba da jagorancin majalisa lehina ya tauye aikin majalisa ya hana sam a yi shi kuma ga shaida iri iri iri iri ga tana a shere mun kai inda za mu tsaya mu ce majalisa ba ta da shugaba. honorable wani irin sakamako ne kuke jira ga ita wannan kotu idan aka yi la'akari da wannan bukata da kuka shiga a so koti ta faɗi shin hamma shugaban malasa ya hana majalisa aiki ko bai hana ba in ya hana ta aiki menene doka ta ce Jin haka ke da wuya bangaren masu adawa din suka kira taron manema labaru domin mayar da martani kan sabuwar bukatar da su masu rinjayen suka shigar a gaban kotun koli ta tsarin mulki. Sala Hassan Amadu ɗan majalisar dokokin jam'iyyar Lumana Afirka ne ta Malam Hamma Amadu shugaban majalisar dokokin Nijar. Abun da duka jewa ya ɗaci mun san kurya za ta idawa. Yau gashi nan sun yi son cinsu sun ce gobin Allah kai mu rai sun hige muhammad ganshi na shugaban majalisa kenan demokarasi ya mutu nishar hal abada ba a bin hanyar dokoki ba bi hanyar constitution ba bi hanyar reglement interior sai abun da mutum ya so sai abun da mai iko ya so sai abun da mai iko ya ci ga abun da yau sun ku gwada muna sun ka ce za su yi muna jiran su. Tsawon kwanaki sama da goma sha biyar kenan da wata dambarwa ta barke a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar tsakankanin 'yan adawa da na masu rinjaye kan batun naɗa mukamai biyu na koli na tafiyar da majalisar dokokin inda kasa ga makonni biyu yanzu haka sau uku kenan da majalisar dokokin na tuntuɓar kotun koli ta tsarin mulki domin jin ra'ayinta kan sarƙaƙiyar da 'yan majalisun suka tsunduma a ciki mai nasaba da kundin tsarin mulki. Wannan sabon matakin da masu rinjaye suka ɗauka wasu na ganin su tamkar wani sabon salo ne da masu rinjaye rinjayen suka bullo da shi domin cimma su ta tsige shugaban majalisar dokokin Nijar mutum na biyu mafi kima a jerin mahukuntan Nijar to amma kuma dan adawa Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kushida gaba ba alheri ba ba fushi gaba ba alheri ba ba kudi bi liberia irin haka inda ya kai su kudi bi congo irin haka inda ya kai su kudi bi sierra leone irin haka inda ya kai su kudi bi burundi irin haka inda ya kai su mu shirya kanmu kasan nan muke so